ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين za mu kafa ma'aunai na gaskiya ga mutane a alkiyama domin a auna ayyukansu da shi ba za a zalunci wata rai ba a ranar ta hanyar tauye mata ladarta ko ƙara mata laifuffukanta ko da ko abin da za a auna ɗan kaɗan ne irin wanda nauyinsa gwargwadon nauyin ƙwayar komayya ne to sai mun zo da shi kuma mun isa cikakkun masu ƙididdiga da za mu ƙididdige ayyukan bayanmu.